radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu kawo muku shirin nan na koma noma bayan sa kuma muna tafe da shirin nan na lafiya sai da kula wanda shi za mu kawo ƙarshen abin da muke dauke da su idan har masu lokaci za mu duba su daga cikin labaran da aka saurara mai ban kwana da ku kafin jin waɗannan abubuwan da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a uku ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da 25 ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kusan cewa shekaru 1348 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan muharram na shekara ta 95 hijira kamariya a bisa wasu rawayi a irin wannan rana ce imam ali bin hussein alaihi salam limami na hudu daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam ya shahada an haifi imam sujad da ake wa lakabi da zainal abidin a madina a shekara ta 38 hijira kamariya yana tare da mahaifinsa imam hussein alaihi salam a karbala amma allah ya kare shi daga sojojin yazid dan ma'awiya saboda rashin lafiya da yake fama da ita sannan kuma ya karbi ragamar jagorancin al'ummar kakansa da kuma isar da sakon abin da ya faru a karbala imam sajjada alaihi salam ya tarbiyantar da dalibai waɗanda suka kai kimanin saba'in duk tare da irin takurawa da sarakunan bani umayya suka yi masa sannan kuma ya samar da wata hanyar tarbiyya ga al'ummar musulmi ta hanyar addu'o'i waɗanda aka tattara su a cikin littafi mai suna sahifatu Sajjadiyya sai dai da karshe sarakunan bani umayya sun kashe shi a rana irin ta yau yana ɗan shekaru 57 a duniya masu saurari ko kun san cewa shekaru 300 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan satumba shekara ta 1919 birnin damascus babban birnin kasar syria ya fada karkashin mamayar turan burtaniya kafin yakin duniya na daidai turawan sun yi ta hankorin ganin bayan daular usmaniya wadda ita ce daula mafi girma a lokacin akan haka bayan faɗuwar daular usmaniya a ƙarshen yakin duniya ɗaya sun fi sauran ƙasashe waɗanda suke a ƙarshen wannan daula ɗaya bayan ɗaya suka mamaye su da hakan ya haɗa da birnin damascus na ƙasar siriya inda ya faɗa a ƙarƙashin turawan ingila a ƙarshe masu saurari ko san cewa shekaru 50 da suka gabata rana irin ta yau wato uku ga watan satumban shekara ta 1971 ƙasar qatar ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan ingila in mulkin mallaka har zuwa karni na goma sha tara miladiya kasar qatar bangare ne na kasar saudiya karkashin dolar usmaniya sai kuma a shekara ta 1961 turawan ingila suka mamaye kasar wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1971 lokacin da turawan suka hada tsibiran kasashen larabawa da dama suka ba su yancin kai karkashin haɗaɗɗiyar daular larabawa amma qatar ta fice daga haɗaɗɗiyar daular larabawa a cikin watan satumban shekara ta 1971 kasar qatar tana kudancin tekun farisa sannan kuma tana makwabtaka da kasashen saudiya a daidai daular larabawa sannan kuma tsarin sarauta ne tsarin mulki a kasar sannan kuma birnin doha shine fadar mulkin kasar ta katar masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Taliban ta sanar da cewa Mullah Baradar shine zai shugabanci hukumar da za a kafa a kasar Afghanistan. shugaba ra'isi na iran ya fara ran gadi a cikin ƙasa domin ganawa da mutane kai tsaye cristiano ronaldo ya kafa tarihi wajen zira kwallaye a wasannin ƙasa da ƙasa yanzu kuma ga labaran da ke da ke rahotanni da kamfanin dillancin labaran reuters ya bayar sun tabbatar da cewa kungiyar taliban na shirin ayyana mulla baradar a matsayin shugaban gwamnati da za a kafa a kasar afghanistan kamfanin dillancin labaran na reuters ya shaida cewa ya nakalto daga muhimman majiyoyi na kungiyar taliban cewa shugaban ofishin siyasa na kungiyar mulla abdulgani baradar shine zai jagoranci sabuwar gwamnati wadda za a kafa a kasar rahoton ya ce bisa ga abin da majiyoyin kungiyar suka tabbatar mulla muhammad yakub dan tsohon shugaban kungiyar taliban mula umar da kuma shiyar muhammad abbas za su rike wasu manyan mukamai a cikin gwamnatin da za a kafa tashar rasha today ta ce bisa bayanan da ta samu daga wasu majiyoyi na kungiyar taliban akwai yiwuwar a sanar da kafa sabar gwamnati a yau bayan sallar juma'a mula baradar dai ya koma kasar afghanistan ne banda kungiyar taliban ta kwace iko da kasar a ranar 15 ga watan agustan da ya gabata bayan da ya kwashe tsawon lokaci yana zaune a birnin doha na kasar qatar baradar yana daga cikin waɗanda sa kafa ƙungiyar taliban tare da shugaban ƙungiyar na farko mula umar wanda ya mutu a cikin shekara ta 2013 shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya fara wani ran gadi a cikin wasu yankuna na kasar domin ganawa da mutane kai tsaye da jan matsalolinsu da abin da suke bukata daga gwamnatinsa tun a ranar talata da ta gabata ce dai shugaba da isi ya fara ran gadi a lardin khuzestan wanda yake kudancin kasar iran lardin da ya fama da matsaloli na karancin ruwan sha yan mutane da suka gabata inda ya ji ta bakin mutane kai tsaye ba tare da wani shamaki ba ra'isi ya gana da jami'an gwamnatin lardin kuma ya gana da wasu daga cikin wakilai na al'umma hakanan kuma ya gana da mutane a cikin gari da kasuwanni da wuraren ayyuka inda ke jin matsalolin jama'a da kuma bukatunsu kai tsaye daga su domin sanin abubuwan da zai wajen yi wa jama'a aiki bisa ga bukatunsu tuni shugaba raisi ya bayar da umarnin kawo ƙarshen matsalar ruwan sha da ake fama da ita a wasu yankuna na yankin na khuzestan inda yanzu haka aikin ya nisa kuma tuni ruwa ya fara wadata a mafi yawan yankuna da suke fama da matsalar ruwan sha saboda kafewar madatsun ruwa sakamakon karancin ruwan sama da aka samu a yankin bai ga lardin khuzestan kuma a jiya shugaba da isi ya kama hanya zuwa yankin sassan da balochistan wanda yanki ne da galibin mazauna cikinsa a sunna ne kuma ya kai ziyara ne ta bazata a yankin domin ganawa da mutane da kuma jin matsalolinsu kai tsaye domin sanin abubuwan da suke bukata wanda gwamnatinsa za ta yi masu aiki a kansu to jama'a masu warika da sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran dan wasan kwallon kafan nan cristiano ronaldo na kasar portugal ya kafa sabon tarihi inda yanzu ya zama dan wasan kwallon kafa a bangaren maza wanda ya fi zira kwallaye a wasannin kwallon kafan na kasa da kasa dan wasan na portugal ya zira kwallonsa ta 110 da kuma 111 a bangaren wasanni na kasa da kasa a yayin karawa da kasarsa ta portugal ta yi ne inda toke jamhuriyar ireland a gasar neman gurbin shiga gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya da ci biyu da daya dan wasan mai shekaru 36 ya yi amfani da kai wajen jefa kwallayen guda biyu a ragar jamhuriyar ireland aladayi dan kasar iran shine wanda ya fi kowa yawan kwallaye a matakin wasannin kasa da kasa inda yake da kwallaye 109 kafin ronaldo ya wuce shi bayan saka kwallaye biyu da ya yi a ranar laraba ta gabata alidayi ya kafa tarihin sane a tsakanin shekarun 1993 zuwa 2006 inda halin yanzu cristiano ronaldo da dayi su kaɗai ne 'yan wasa a tarihin duniya waɗanda suka jefa ƙwallaye daga 90 zuwa sama a wasannin ƙasa da ƙasa a ci gaba da wasannin neman cancantar zuwa wasannin cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da za a gudanar a shekara ta 2022 iran ta saka ƙwallo guda ɗaya a raga syria wasan wanda aka buga a yammacin jiya alhamis a filin wasanni na azadi da ke birnin tehran 'yan wasan iran da na dai sun yi ta kai kura akan ragar junansu amma dai da ƙarshe iran ta samu nasarar jefa kwallo guda ɗaya tilo a raga syria inda har aka tashi wasan syria bata yi farkewa ba dan wasan gaba na ƙasar iran ali riza jahan shine shi ne sakawa iran kwallo guda ɗaya a raga syria saboda haka yanzu dai iran ɗin ta samu maki uku na farko bayan nasarar ta samu akan syrian inda ta zama ta farko a rukunin a yayin da iraki da koriya ta kudu suke biya mata da maki guda guda bayan da suka yi kunnen doki ɗaya da ɗaya a wasan da suka buga a jiya alhamis kafin wasan na iran da siriya har ila yau a cikin wannan rukuni a yau juma'a kasashen labanan da hadaddiyar daular larabawa za su buga wasa na farko a filin wasanni na zabel da ke birnin dubai cibiyar kasuwanci ta hadaddiyar daular larabawa to jama'a ma saurari karshen labaran duniyar kenan. madalla banda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na mu koma noma mu noma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na mukoma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku bayanai masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu cika alkawalin da muka yi muku ne na kawo muku hira da wani daga cikin mambobin kungiyar manoma albasa ta afirka daga jihar agadas da ke jamhuriyar nijar da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana a shirinmu na ƙarshe mun bijiro muku da hirarraki da wasu manoman albasa a birnin agadas na jamhuriyar Nijar. inda muka ji bayanai daban-daban akan halin da sana'ar tasu ta kasance a ciki dukkanin manoman da muka yi hira da su sun tafi a kan cewa sun fuskanci muhimman matsaloli biyu a shekarar bana dangane da noman na albasa na farko shine ambaliyar ruwa sai na biyu da shine wasu su cutuka da suka bulla da suka yi a kan albasar a dalilin haka albasar da aka samu yawanta bai kai ta shekarun baya ba sai dai bisa wata hikima ta allah albasar ta yi farashi mai kyau a kasuwa inda zai iya cike gurbin asarar da suka yi to a ta bakin jami'i daga kungiyar manoman albasa ta afirka reshen agadas zamu ji inda muka fara tambayarsa da ya gabatar da sunansa sannan kuma yi mana bayani akan yadda kakar albasa ta bana ta kasance ga abin da yake cewa alaikum bana za a ci an gode ma allah mun gode ma allah albasa an samu matsaloli da dama na farko kun sani an yi inundation da dama ko ina ambaliyan ruwa ko ina ruwa ya samu mutane ya yi musu banna amma alhamdulillah tun da dai banna ta zo kuma wajen farashi allah ya gyara an samu farashi mai kyau kayan mu ya yi daraja cikin kasuwa amma abin da ya kawo kasuwan nan kanance ne ya yi kadan ba kaman shekarun baya ba albasa ba a same shi ba kamar shekarun da suka wuce tunda akwai ciwo-ciwo da dama da suka zo wasu baki da ba a san da su ba kuma an yi manken take ma ba a same shi ba a lokacin da ake son shi shi ma an samu dan matsala cikin shi kashil akwai abubuwa da dama dai wanda suka hana ya yi yawa albasa ga ruwan nan da aka yi ruwan nan baya son su an yi ruwa da yawa kuma yawancin shi dama ruwa sun tahi da shi wurare da dama in ka zo inda ke ne sai ka ga mota yana biyu wuri babu komi ciki to bayan da muka ji wani baya daga bakin malam adam muhammad mun kuma sake yi masa wata tambayar a kan cewa ana yin koken cewa albasar bana ta yi kankanta sosai in akwatanta da albasar da ake nomawa a baya mai girma ko me ya jawo haka ga abin da yake cewa mun ga kamar albasa bana kamar kanana ce haka ba kamar ba ta girma ba sosai abin da ya sa arwan nan ne ruwa sun mata yawa dole albasa ta yi kanana saboda ruwa ya mata yawa kuma ba ta samu abubuwan da ya kamata a yi mata duka ba ta same su ba mutane ba su da karfi gaskiya shi shine sa ba ta yi abun gaba amma an gode ma Allah da yake an samu kasuwa tun da bana albasa daya da muka fara saida ta mun fara saida ta shiga ashirin da uku har a yi layo mai kyau dai wadda tana tahiya nesa sai saida ta har yanzu su shiga ashirin shiga ashirin da daya wadda take hiya nesa amma ana kira dai ga masu taimako masu kama ma talakawa wasu proje-proje dai ana kira gare su dai su kama ma mutane saboda wurare da dama in ba dan an kakkama rijiyoyi sun lalace garake sun lalace su da kansu kenan ba an samu tallafawa haka a samu a dan gaggyara gaskiya da wuya wani wuri yanzu a koma a yi aiki cikin shi in ba dai mutane sun samu tallafawa to masu raro za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu da ci gaba da wannan hirar da muka bude da malam adam muhammad sai dai kafin mu karkare muna ga ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu

lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shiri ne dai wanda a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shafi kiwon lahiyar bil'adama. A shirin na yau dai za mu mai da hankali ne kan cutar amai da gudawa wato cutar kwalara ɗaya daga cikin cutukan da ke da saurin yaduwa tsakanin al'umma. cutar kuma a cewar masana sha'anin kiwon lafiya akan iya shawo kanta da sauri amma fa idan an gano ta kafin ta yi nisa to da mun samun karin bayani dangane da wannan cutar da ma matakan rigakafin ta da ma na magance ta a yau muna tare da dr mamman ibrahim kwararren likita akan cutukan da ke da saurin yaduwa tsakanin al'umma da ke jihar maradi a jamhuriyar Nijar kuma da farko ya yi muna bayani kan yadda cutar kwalara take aka tsanta ba fara da an shiga cikin eh, abin kwarai-kwarai ba cuta ce wadda take kamo da muke kira eh, cuta ta amai da zawo da kuma wadanda suke iya kai mutum ga kare-kari har ma da rasuwa rayuka idan ba a ɗauki mataki a cikin lokaci ba. Ita cuta kuma rarai cuta ce wadda idan ta kama mutum ba wani dogon lokaci ta ɗauka ba kamar lokacin da ake kira eh, incubation har lokaci kalilan ne cikin an awoyi guda ana biyu idan ta fi kwarai kuma cuta ce wanda ka sani dai cutar kulara dai cuta ce wanda yawanci ta je haddasa kamar kasashe irin namu inda muke fama da rashin ruwa da rashin tsafta ta yanayi da kuma tsafta ta jiki kuma ita wannan cutar ta kulara kamar yadda kuka sani cuta ce wanda take hasa da amai da zawo wajen ɗan adam a ƙarshe kuma har ta kawo ƙarshen ruwan jikin shi wanda zai iya kai shi ga asarar rayuka idan ba a ɗauki mataki ba. Zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. To domin samun ƙarin haske akan alamun da ke bayyana ga wanda ya kamu da ita, mun saki mika wannan tambaya ga doktan namu a yau Mamman Ibrahim ga kuma ƙarin hasken da likita ya yi. Ka ita ba kamar sauran ciro ta ce da ake mutu ya masu a ita ba ta da masu abin da yake gari shi ne wannan aman da gudawa da su ne mutum zai dan fara ba da alamomin ta kuma daga inda ba a ɗauki mataki ba za ka ga nan cikin ɗan lokaci kaɗan aman zai tsananta kuma zawon zai tsananta abin da ke dan bambancin zawon cutar kulara da sauran zawo shi wannan zaka gane shi wani zawo ne hori kaman kamar kunun shinkafa kuma aman za ka ga mutum yadda yake sanyi shi yadda nan dan dana kenan hanya biyu za ka kasancewa gari hanya ta farko ita ce ta amai da zuzzub abin da ke cikin cikin shi hanya ta biyu kuma ita ce ta bayan gari inda zai kuma dinga zuba ruwan jikin shi da ruwan naman shi cikin lokaci kalilan za ka ga zai galabaita ruwan jiki za su kare karin jiki zai kare da duk wadansu abubuwa da suke cikin wannan wannan eh, ruwan jikin za su kare sai ta ga ya fara bushe baki yana buɗe baki kuma idan ba a ɗauki mataki ba sai ta ga zai kai shi wajen asara ba. To dokta suwa ke da haɗarin kamuwa da wannan cutar ta amai da gudawa. To ita da wannan cutar a jimilce da ke da haɗarin kamuwa da ita musamman kamar mutane masu ɗan ƙaramin ƙarfi waɗanda ba su samun ruwa ingantacce tatacce masu kyau sai in wani da su kenan musamman mutanen mu na karkara ko kuma mutanen mu waɗanda suke bakin kamar gulbi domin ka san zoji sun muna kaɗan kwamfuna sun yi muna kaɗan ruwa tsabtacce masu kyau sun muna kaɗan a cikin kasa eh, ma gaba ɗaya saboda ba mu da isasshen ruwa da yawa wanda mutane da su wani lokaci kuma ko akwai ruwa a kurishin waye kai mutane har yanzu da yawa ba su da alaƙa da ke tsakanin ruwa ba da rashin tsafta da kuma yaɗo wani cutar ta ta kulara kenan kaga waɗannan mutanen na farko su ne waɗanda suke iya su dandalin su kamu da wannan cutar ta kulara na biyu sukan iya ta kama kowa da kowa har in kamar mutane sukan yi hudda na musamman zuwa da dawa tsakanin da ta kasuwanci ko kuma a gama a wani wurin kasuwa ko a gama a wani wurin biki ta ganin da da talaka da ne da wani duka aka iya a gaisa idan ɗaya da ɗauki domin ciki ne ya yana mutuwa. To dokta kowane hanyoyi ne ake ɗauka a likitance domin magance wannan cutar? eh to kamar yadda na gaya maka ɗazu idan eh, Allah ya sa an yi gaugawa an yi gidan likita ita ce ta wannan gudawa a da wuce da cuta kulara tana ɗaya daga cikin turuta wanda in mutum ishirin suka samu suka isa gidan likita ko ana iya wannan mutum ishirin kin da cikin addayar ubangiji a same su duka ba tare an samu asara rayukan su ba saboda ne saboda eh, ta yadda aikin ta a gidan likita ba wani abu ne mai ba illa idan aka sama mutum wannan ruwan a buɗe su yadda ya kamata kuma jikin nashi ya samu a maida mishi ruwan cikin lokaci kalilan za ka ga da an yi wannan cikin awowi kaɗan za ka ga mutum ya tashi ya zauna amma ana iya ajiyar da shi ina ita ba su tabar da ke ɗaukan dogon lokaci wajen wajen yin maganin ta abinda dai muke so mutane su yi gaugawa da inda aka yi alamu ita ce wannan amon da za a a fara ta a cikin lokaci kalina to ai gaugawa a jirgin likita za a sha magani za a ba mutum maganin da cancanta kuma za a sa mishi ruwa a maida mai ruwan shi wannan da suka zuba kuma a sai da wannan zawo a lokaci kalilan za ka ga mutum sai ya tashi amma yana hira in an aure ta To dokta inda wannan cutar ta bulla kowane matakai ne jama'a ya kamata su ɗauka? wannan matakai da ya kamata a ɗauka na farko idan aka tabbatar da wannan cuta ita ce za a je cikin gidan kiwon da aka samu wannan cutar gare za a je a gidan nasu idan aka ga gidan za a sanar da mutane da yanayin da ake ciki kuma a cikin din za a akwai maganin da ake fesawa a cikin gidan gaba ɗaya a cikin eh, wurin abincinsu da wurin kwanoninsu da wurin banɗakinsu duka za a nemi duk inda aka samu wannan kwaci ta kai ta samu wurin da za ta yaduwa. samu a yi kamar wannan wurin ina a murkushe wannan cuta a cikin wannan wurin mataki na biyu shine a shaida mu al'umma da cewa su dinga amfani da ruwa tsabtacce kuma ruwan da ke da kai a garin idan rijiya ce a likita mutanen gidan likita za mu ɗauki mataki na mu ga wannan rijiyar mun tsabtace ta da maganin da muke kira hydrochloric wanda za a sawa domin a tsabtace wannan rijiya idan ya cancanta ma a kawo ruwa daga wani wuri tsabtacce za a kawo ruwa a cikin motoci kanki, tanki a kawo aje a ba mutane su amfani da su kuma bayan wannan din akwai abin da muke kira da jagal kuma za a yi amfani da shi a cikin gidaje ana yi ana ɗaka mu wanda duk mutane suke amfani da su idan Allah ya sa tabki ne kamar ƙorama ce to za mu shaida wa al'umma a kai da ruwan a kai da shan wannan ruwan wannan ƙorama domin a yi amfani da ruwa masu kyau don a samu a ciwo kan wannan matsala na uku idan akwai kamar wata babbar kasuwa da ke a wannan lokacin za mu yi a cikin wannan kasuwa amma mutane a waye mutane kai in ma ya cancanta a da wannan a da cin wannan kasuwa kamar in kasuwa ce mai sati zafi dan kada mutane su zo a samu shigowa wani ya ta ya mu wani wannan cutar ana yaɗa ke irin wannan matakan da ya kamata na uku kuma shi ne za a ke hili musamman inda duk aka ga alamun na wannan cutar yi maza maza a kai shi can kuma likitoci su kula da shi ba tare al'umma suna zuwa a wannan wurin ba domin a samu kai da yaduwa wannan cutar mai da zau. Maza da mata jama'a na karkara da na birni wannan kira ne zuwa a gare ku gargadi ne kuma zuwa a gare ku a bude kunne a shi kuma abin da aka ji a yi amfani da shi a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewar zuwa asibiti da sauri na taimakawa sosai wajen shawo kan cutar ta kwalara. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su. To masu sauraro ganin lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a nan tilas zan ɗuga aya a shirin na yau. Ni Hassan Barka ke cewa da ku ma'asalam a huta lafiya. Na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai. sanga da likitoci ba dan kudi suke ba ha dan kudi suke ba ha dan budan yabo ba ha dan budan yabo kurin waka dai dan su ceci rayi to donan zamu karkare sai Allah kuma can anjima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin da ke muku fadan alheri a kasance cikin koshin lafiya